Alhamdulillah yanzu yanzu 'yan sanda sun kama wanda ake zargi da kashe wata mata mai shekaru da takwas a unguwar Jeka da Fari da ke birnin Gombe. Rahoton da muka samu daga jihar Gombe ya bayyana cewa an kama wasu tsayyaru da ake zargi da kashe wata mata mai shekaru da takwas a jihar. A bayan Mamaki TV ta kawo muku rahoton an yi wa wata mata mai suna Aishatu Abdullahi kisan gilla a unguwar Jeka da fari da ke tsakiyar jihar Gombe. Tun bayan aukuwar kisan dai 'yan sanda suka fara bincike domin kama wanda ake zargi da aikata wannan baƙin aiki. An yi nasarar kame 'yan ta'adda a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe wato ASP Muhit Mu'azabu Abubakar ya fitar. ya ce jami'ai sun kai ga nasarar binciken da suka yi domin har sun kame matasan da suke zargi da kashe matar a cewarsa 'yan sanda sun kama wanda ake zargi da kashe dattijuwar mai shekaru 58 aisha ta abdullahi a sa'o'i 48 bayan afkuwar lamarin An bayyana hotunan waɗannan yara masu ƙananan shekaru a matsayin wanda suke da hannu a kashe matar mai 'ya'ya takwas ta hanyar yankan rago bayan sun tsallaka gidanta da misalin ƙarfe tara na dare. Mamaki TV na ci gaba da dakon abin da ka iya biyo baya na bayanan waɗanda ake zargi da wannan ɗanyen aiki da kuma irin hukuncin da kotu za ta zartar musu. Jihohin Arewacin Najeriya na yawan fama da ɓarnar 'yan ta'adda da ke shiga gidaje tare da kashe mutane babu gaira babu dalili, kamar dai yadda wannan suka tsallaka suka kashe ta tare da tafiya da wayarta. Allah Ubangiji ya mana tsari da dukkanin ɓata-gari, amin.